alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ji tabbata Allah salatu ya ce ci bi aminci mun yanzu ji tabbata sallallahu alaihi wa alihi mai kaida ya karatun littafin ashiru qawaid fil istiqama ya Sheikh Abdul ibn badr ta'ala man ga khamisa ya ina na yi safo gobe ni ko ya zulhijja 1439 kalenda yan alhijiriya na na je safo shi da gube yan september ko august august 2018 kalenda yan miladiya ne ga alitika mafi ta ta'allaku bil akwali wal af'ali wal niyyati istiqama kun je gwa fi biya gani wanda gwa sin bi tun wanda gwa sin bi kiyan ni Allah akbar من أفل الاستقامة المطلوبة من العبد استقامة في الأقوال وفي الأفعال وفي النيات استقامة نواب زينا توباغن توباتون توبانيو بمعنى أن قول أن أقوال العبد وجواريه وقلبه ينبغي أن تكون كلها madiya ala istiqama sai wuji, da gabuji da yeguji fasi gwayun dazun da wuta ciyan istiqama kiman yagan قال ابن القيم fi في كتابه مدارج السالكين ne ibn qayyim mai gari ta fi madarij salikin na falis ga wal istiqamatu تتعلق بالأقوال استقامة يجب بيغن والأفعال بيكين والأحوال بحالجي والنيات بنيجي استقامة يبقى ويبقى قرآن ويجي استغفار ويجي الصلاة على النبي ويجي فولم بتنبري ويكا ويكندي ko wai ga ga wangi wai ga ga gunya wa shajin taro wajen wai sun gama na taso wai sun gama na tanibiya wai sun tali ta sha wai ji kulo ku sha wai ji hannun mimanca wai sun gama na wai ji gibatuwa wai zanya, ko wai ji dawa lobidiya da sauransu kafu ne raga gintarin gintarin ga ya neman kare yumini billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmutna istiqama da gangani bi zanne amma ba na gari dana wadda gaskiya wace sussu wace ganga wadda yake kama ko laji ganewa wake daga waji ne wa maje ilimiya wadda yake kama ko waje dawa mai jeje wadda kiya wadda yake kama ebon yake kama ya e alakawal wajen kiyo wace wagun alafal etu epi dabo ne eye tuba alfaraji bako egwa bici wuwadan wanda jiyan dede ya tun kirki mawalo ya gbawaye imani mace da fici da mala'ika da littafi shi da fa'al kiyami bi kaddare azaba kabari gaskiya ma kabari gaskiya aljanna gaskiya ene gaskiya siran dabo shafa dabo ko ni jade ce ki fa alkiyami imani egun yo do tibe dake beni e, we be umeke amradu kulubuji wazo e, egbobo shawatu yunde egbobo ashubu ati yunde egbobo kan wuti ga istiqamatu alqalbi wa jazo وفي المسند مسند إمام محمد نعمل من حديث هذا حديث عن نسب مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على نبي لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه إيمان وجي وعده وجيكنا سيغون قاعده وجيكنا ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه يغون ما عده وجيكنا سيغون قاعده وجيكنا يغون عده وجيكنا سيغون قاعده وجيكنا lágbé kí fún lúrù ìkẹlá ibi dẹ́gbùn jẹ́ àti ìtàgàn ó jí àyà ó jí àdísà ó jí orí àti ìgangan láàkẹ́rà sí kan sí límìnà jùlọ ilá máa mẹ́rọ bẹ̀sẹ̀ tẹ̀kẹ́tì bai ganga min ga zuma istiqamatul qalbi na gaga wacce aje kula ganin bayina من يتقام ونيكي وجنترا فإنه ترجم على القلب والمعبر عنه يبنى جنترا جاي جين تافريتيشي هنا دين غزونا galibi na ga tafi za ku ce yabo ku ci da bu da ku ga ji ba za ga fa la ji za ba kaji ku ga ga ga fa ji kiyo na fa lisanu da muhimmanci zarawi wa huna tura tun wal lisan na babu na wa notice ne danja yanye gbabigin tare alal abdi fi babil istiqamati aw junuhi anu etie ga gwa yi istiqama ko da fage istiqama ruwa yin tarawa taburu ye gbo mo taburu wa fi hadha al ma'na qala ba'd ahli al ilmi ci gama na ga. sashe man shiga almar'u bi asgharaihi qalbihi wa lisanihi ga zawangi mu be ne ji sai gugu ba da kumbole yin taru be mu ma na ye gbo ga yi wangi ci ta goro ji taro ba ya koyi e goro wai da kirki amma kai e gbo ji wangi ji taro ba ya koyi e goro bo ji kiya sai da kirki Allah ya mu fal qalbu wal lisanu yagma begin tare kilahuma mudugatun sagiratun jiddan na kajiyo ne yi kukuro gina na kaso kajiyo ne yi kukuro gina illa an na jewari al'abdu kullaha tab'un lahuma amma ya gaba ne ki bata ne wala mi lafiya guba na shi Idan idza taqama alqalbu wa taqama lisanu in istaqamat ku. ya manga ta yi goro boro cha ku yikini yin taraba ta yi goro boro cha ku yikini gaba ne ki bata ne ga ku yikini ìlàgẹ́ wà sọ fìtínà ìṣàrò bá ní ìtara gúgbájú ìyájá ìlàgẹ́ wà wa ìgáàdà lábẹ́tẹ́ àkàṣì bá ní ìtara gúgbájú ìlàgẹ́ wà ìlà ìlú bídí agbá ní ìtara gúgbájú tàbí zanwẹ́tí ẹgbẹ̀gbẹ̀ wọn àgbẹ̀gbẹ̀ wáyé ba ní ẹbá dé ní ìdẹ̀sọ́ òjàláfẹ́ bá pè fitinan da su ne za wani a fele ji whole country jita jita e ce zane egan were gini da ci zanen ce gaci hanyar tara ku tabo ya zo jiki ya zo wani tara da wadda ililul awali dalili ya gama fari aiki ya yamma hadisi ya numani ibn bashir radiyallahu anhu na nabi ya lawa inda fil jasadi mudugha ya gwaza hanyo na kaso kano ci dabo iza salahat salah jasadu kullu nga ta zo daga kwace la ta zo wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa al qalb nga yi daga kwace la yi nga mai yego wa dalilu sanin dalili ya ba ci su kun e ci azu dan kiwo istiqama man ga imara wa wa tirmizi yana limamu tirmizi gobe min hadith abi sayyidin al-khudri hadith abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nabi ga idza asbaha ibn adam ya nabi adam ga ci ba fa inna la du'a kullaha tukaffiru lisana gaba bata wa sai jiki tukaffiru a sai ga ga yakin taro fata kula cha gaga ittaqillaha ran ya ma ga dab gaba ba ta wani tare kafiri gobe za mu tun da le kafara ye no no ye mini ma ne kafaro gitawo yo eh ulai muso a asitiru so ba ibagaci gaba mai ke fata na elawun da gintara gintarare gintarare gintarare ga kosu confusion ga kosu bojimare ga kuma jiga ne wani ne take la jira gintara sun da so gore fa inna ma nanu bika yi yi la sai ni ya istakamna wa ga jitara ga ku ikini ga ku ikini wai ni waje wajadika i waje wajadina wa maga fanko mai jira fare fa iza ta alqalbu istaqamat jawarihu gajin ta yan maga ku ikini na ka fata ga ku ikini wai iza istaqama lisanu istaqamat jawarihu yin tara maga ku ikini ma gaba da gina ga ku ikini na wani lisanu turjimanul qalb gintara nga ji fasara yayin da goye gbazo an ji wani wa khalifatuhu fi sahil badan gintara masu kun ga kiyo nga ya halifayan yagbon na tafiliyo na waga ciwule waje tupa guba tupa guba tupa da ɗere yana gutsuna wuce lawuwa don ga yana washe tupa na jokin ganin gwaye wa gaucin hannun yintara je kiyi ni wani a ikan mi ne na yin tara na boyo mi sun pere mi ne na kontoro yintara na boyo ebo ti bo bulu wo gan ene wa gan nga dokun ko ene we ya wona mu amma ke beji faruwa ba ne za mu ce wa ga wancan mushiki ba za mu ta a wani gaga ba aya ba ba hadisi ba ko wani ga kirki a zanen jino sau bai sarsaru fatu mafili ta hajji ma da zai kita abu gajin sa gira ta wani aka yura yi illa sa kafa bilmar yi su man ya jisa bi kulli ma zanen jila to gango ciwo ka verification yin ja ku fasu kun na bai wani la'aka wani la'aja ma fe rike wa fe rike tawar zanen ciwo so da gango ya wu facebook facebook ko tele ranji daga yake shi su kawai ga wayewu kawai wula ji to tabbaci ya ga wuce wanda wajiya wai kuku whatsapp ba ina nuna comment ani ngai zama faru na kan news wuce release na wuce to news are jita jita ne mai gulume ifuru ya bala mini fita ni bo wai za asnada alqalbu ila ila lisan al'amra nafaza ga yagbon nga lamari na da ajin tara tara taro jikka zan tara go putin to work fallisanu tajun lil qalbi wa jawarihu tayun lahuma gaggi tara lamina tuye go ko gaba ne kene wasu kun lamina tuye go ngin be yin tare wal ya za kana wajiba la kulli muslimin gama na wajiba da ta ce muslimin do an yu una bi salai bi qalbi bi salai qalbi wọ́n jíwá rí tajíra lórí òjì fòlá bí òjì tẹ́ ẹgbùn yìí wọ́n yẹ alàrọ́bàwò tẹbárakà wọ́n tààrà yóò sí àkànbàwò ìdàmú bá àdúrà bẹ̀ sọ́kó sọ́kó tẹ́ ẹgbùn lájú wọ́n yóò ibà ánú àmúradàn kúlú bí sọ́kó mú gan gẹ́gẹ́ bí bàtẹ́ ẹgbẹ̀ sí wọ́n àkàmà ha wọ́n àdùwà àhà bí bàtẹ́ sí ẹgbẹ̀ rẹ̀ bí ẹdí wọlé bí àdùwà òjì pátá bàtẹ́ sun mai mada Allah Islam misali ya zafi dukkan wacce ya ce yana tagin taron juna bila kawali zaki ya ce ya ga kirki sha salatu a nabi istighfaru subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la ilaha quwwata illa billah azkarul aji azkarul ozu ko furoji tuguri guri igba kayan ne kuranu ba hadisi ba katuji ilimi wa inda jiga digin darazo waje ne a gande gabu shiganci bila mali salihati da ya giji a mai tuwa ya saliwa da sau ga da imani wace da kiyo wace da ikhlasu wace ke da mutaba ya suna ne sallallahu sallam wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka